الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا تكن لتهم مختصر خليل منا شاهنة لليبودة ثلاثين لشدة nikan لنا na nisa ما دل ma آه، لك a shekara ai darasi na ji mallan to an gane ya haɗi galagala wa bi takafinihi fi la nafa'ahu hayatahu in mutu ya ce wallahi wane kam wallahi ban koma amfanar da shi matsawar rayuwa ta amfani ga ran shi hito zuwa ga wani wallahi ya yanki yana nan zamani sai an ka to an ka ce wani ce ka sa abin da ake ciki an ka ce ni an ka ce Allah yawa na Allah yawa wani cikawa Allahu akbar Allah ji kan wani to mutahi ana tana wanka tun ka ta an ka da sai an ka dauko likafani an ka mudi an ka ce to a tallamu sai rika likawani sai an ka tallabo an ka sa cikin likawani ya nade shi cikin likawani ya dare mai to in an haka masu ake sai zuwa kawara aikin da yi eh? a ai yana cikin ma'unar hayati wannan yana daga cikin abin da aka mutu na matsawar rayuwa ce hmm. ko ba su yi ba da to mu zo karatu wa bi akalin min tarikatihi qabla qazmiha fi la akaltu da'amuhu ya faɗi galagala sai ta zuwa kafara inda ya ci min tarikati daga tarikat wanda ya rantse ya sha billahi la ilaha illa huwa inda abu na wani na bi kuma amfani da shi to sai wannan na Allah mai cikawa sai ya bakaya tun ba a raba ba sai ya zo ana abin ga sai ga rogo da an kaɗe ɗebo da daji sai ce wani guntu <laughs> ko dankali muna tare da kowa to ya ci ƙabla ƙasmiha amma gabanin arba tarikai ila akaltu da amahu inda ce mancin abinci ne amma sharaɗi in ji mallan bayan hausa don wannan bawan Allah ne mutu ya wasiya domin wasiya ta shigar da mallaka ta wani abu ciki auka na madinan ko ku ana bi ne ba shi amma in bai wasiya ko ba bi ne ba shi to kaya don sun zana magada da mutuwa sai don haka don ya ci bai tafara. amma in ya yi wasiya ko ana bi ne bashi to gabanin araba ya ɗauka ce wala zai ka fara ya faɗi muna tare ya faɗi galagala sai sai zuwa ka fara wa bi kitabin 'yan wasa aw rasulun fi la kallamahu yace ni dai wani da ina ganin cin zarafin ga tsakanin da yawa yake to ni ban ko magana da wani to sai aika mai manzo ya rubuta takarda yace a kai mai ko ya aika manzo ce ka ce ka ce mawa na kaza muna tare da kuwa to in an kai takarda ga mutumin da ya karanta ko manzo ga isa yace ga sakon wani to ya fadi to amma nan an samu sabani tsakanin kotu da fatawa gidan fatawa ana neman liya ne amma kotu ba a neman liya ce ka sai ɗaya za a shi ka fara to amma kuma nan walam yunawwa fil kitabi fil itiki wa dalaki amma kotu ba a neman liya ta sadu wani tahi ga hannu ne ya karanta inda ce in na yi magana da wani bawana ya zama ɗa ko in na yi magana da wani matata ta yantu to sai rubuta ka dace a kai mai ya karanta to nan ba a neman niyya ce yana shari'a da isan littafin na iya karanta ai ya magana shi bawa ne in bawana ya yi taliki kansa ya rantsuwa kansa ya yantu in boya in matata ta an fahimci magana ban ji ba sun shi na alkali wa hmm. kai malam muhammadu yanzu ku in mutu ya rantse ya ce bai abu kaza ko kaza yana yi babu ranku a ba a kiyawa mutane yawa ba mutane dai an ba su tsare hakuka ubangiji yanzu inda mutum zakwa an ka dinga mai zagi bai kara a aiki bai yawa ba eh, madalla alhamdulillah eh a ta shi ta ta ja to ya da to mutai karatu aiki yaya hmm. jimalar umaru aiki bai yawa ba ina ta da yawa buwanku muna tare wa bi isharatin lahu wanda ke mai magana da wani ana nan wani na bi dan wani abu sai ki mai gashi da sai mai haka sai sai doka sai ta za ka fara ashe ba ku gani ba cikin hadisan manzon Allah da sauran littafin duk ishara magana ta eh? sakin sakin bebe ko abin gaba babu ishara wa bi kalamihi wa law lan yasma'uhu hmm. kuma ya wadi inda ya magana da wanda ya rantsuwa bai magana da shi an kace in ya ji shi an kace ko bai ji shi ba yana kwana shi yana kwana ko ya gafa da cikin jama'a sai eh, ce zuwa kafara hmm. la qira'atihi bi qalbihi aw amma bai fadi ba wanda ya rantsi da Allah bai karanta littahi ko bai karanta wata takarda ta wani sai an ka zo sai dole dubi yana yana karatun ta an zahari kalbi eh, yana ne ka haka amma in baki ne ya motsa an ka sai za ka sai ka fara au qira'ati ahadin alaihi bila izni ko ko ne to cewa daga abinda wani ya rubuta fa ya dora karanta mai amma ba shi ke karanta ba wannan bai bai fara la bi salamihi alaihi bi salati kace wallahi ban magana da wani sai an ka to sallah sai kun shiga tun sallah guda limamin da kun kai koyi da shi na sallama gudana dalima ya sallama sallama nawa ma muka yi in ya za akwai wani hagu nai eh, to sai yana hagu gari ka sai ka sallama dama ka sallama gaba ga liman sai ka sallama hagu gari wa kawa sallama to wani ba ka kawa wala kitabi mahalufin alaihi walau qara'a alal asawadi ala la asawa bai wala mukhtaj wannan ga mallon ma awo dan mawazu da shi da malan lahani awo shi mallan lahani shi adda shi dan mawazu shi adda ala asawabi shi mallan mallan lahani kusan shi adda ala mukhtar ko wal mukhtar ko ba mun karanto shi ba ba kan ga muqaddimar littafi bai faɗi ba don ya karanta wala bi kitabi mahalufan alaihi ka gane ko bai haɗe ba don ya karanta littafin wanda ya rantsu a kai ne bai magana a kansa walau ko a shi ya turo mai ya ce bai bai wallahi ba magana da wani su wani ya rubuta su turo mishi to don ya karanta takarda bai haɗuwa amma wannan alal asabina wal muhtar a gairul asab suna kan sai tunga gairul muhtar su ma sai tunga sun ce ni abban banci shi shi rubuta aika mai da shi shi aiko mishi amma akwai bambanci wa bi salamihi alaihim kira annahu gairuhu kace wallahi ban magana da wani sai ka zo sai ka iske sai ce salamu alaikum kana son bakaruna a ce zaiduna wanda kace baka magana salamu alaikum ya kudu na wannan ha ah? sai bayana shi shi na sai ta za ka fara awo aw fi jama'atin ko ko in mutum guda ya to iske jama'a mutum hudu ko uku zamne eh mu sallama ba sai isa ba to sai sai iske su uku zaune ko su hudu assalamu alaikum sun kace wa alaikum assalamu haki to in yana son kashi kafara sai ke banda wani illa an yuhashi yahu sai da ke dace ki banda shi banda shi awo ya ƙari ya. Hmm? an gane ai so ga ta yi sai bai saurara awo ya yi wani asalamu alaikum ya san barci ba? Ah. wani bata ya alaihi ya haɗi inda ya mai buɗi na ana sallah sai yallake ya gazayin gaba ya gazayin baya sai buɗa mai aya magana da ko? eh? ko limamin ko limamin kana ha da aka kace wasu magana shi وبلا علم إذنه هي لا تخرجي إلا بإذنه أو يا فادي وبلا إذن وبلا علم إذنه bisa izini ne fi la takharuji illa bi izni mata ta gida ce yace kace ina da uzuri yau ina so a bani sai wuri kaza da wuri kaza ce ke wancan ce yace billahi la illa ba ka sai na izini ya ce ta kai muku ina ta billahi da ana cin ya shi yana can zamne suna hukun garka shi ita ta haɗa kayan ta hijabi ta yi riƙabi ta ya zuko sama ta ta sai ce kai wancan wata na son ce ta yana hana ta ta fita ce ta ta yi ko da ya aika izini zai yi wa ta yi ya faɗi sai ce zaka fara shi awwa bi la ilmi iznihi hifi la takarji illa bi izni kai ta shi halu ba a barin lungu wallahi wa bi adami ilmihi fi la ko la uallimna la ko la u'lamannahu la nahu na ah, amma sai zo da lada korewa to shi ma wannan ya waɗi bai nagartu ba inda ya bar sanar da shi inda ya ce wallahi ina sanar da shi wato wani basaraki na babban basaraki ya ce ka ce ka faɗa ma uban ƙasa kaza ya ce ranka wallahi ina sanar da shi sai zo sai kawada mai wa in bai rasulin ko ko da da manzo na ya aika manzo ya sanar da shi ya dai kiya ah? to an ka ce mista bai sanar da shi ce saboda yana da labarin ya ji magana sai sa bai sanar da shi ba to shi na mallan ya ce wa hal illa an yi alama annahu alima abin da sa bai sanar da shi ba don ya san ya sani ko ko a'a ko ya san ya san sai ce wallahi yana sanar da shi in bai sanar da shi ba sai ya faɗi sai ce zuwa kafara wila ne muna tare da kuwa eh, to sai mu ci gaba amma ku rubuta daren wurin nan aw ilmi waliyan sani yukhalifihi li awwalin